Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kamar kullum Azima Bashir Aminu ke jan ragamar wannan shirin. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta ko kuma waɗanda larurar ta shafa don ɗaukan matakan gyara. a wannan makon shirin da lafiya jari ce ya mayar da hankali kan yadda aka samu barkewar cutar sankarau a wata makaranta da ke jihar Maraɗi a jamhuriyar nijar cutar da tuni ta harbi tarin ɗalibai a wani yanayi da masana ke gargaɗi kan haɗarin da ke tattare da wannan cuta musamman nau'in wadda ake ganin ɓullarta a lokacin sanyi. kafin yanzu akan gaɓallar cutar sankarau ne a lokaci na zafi sai dai shekarun baya-bayan nan ana ganin yadda wannan cuta kan sauya salo tare da ta'azzara a lokacin sanyi wadda masana ke ganin tana da haɗari matuka a wasu lokutan illarta kan zarta wadda ake ganin ɓullarta a lokacin zafi kasancewarta mai saurin kisa matuƙar ba a ɗauki matakan gaggawa ba dakta haladu Abdul shine daraktan babban asibitin maraɗi ya kuma yi mana ƙarin bayani kan wannan cuta eh, sankarau kamar yadda kowa sani kasan daman yanzu ne yake farawa lokacin da iskan gane yamma ya fara bugawa kuma ana kura kwarai eh, ga sanyi ya zo shigowa gamo shi ya hita zahi shigo sai dai bana abin bakin ciki tun yanzu ta fara samuwa tunda anan cikin likitan mu yau akwai yaro shida wanda sankarau ne ya kawo su to sai in ce sankarau ta fara tun yanzu kenan mutane a kiyaye eh sankarau ita kamar yadda aka sani wani kwarin cuta ne wanda yake sa kamar matsala da ta wani tari wani murra fara wani anjin mhm. duka nan wani bi daga nan take fara wani mai kwarin cuta mai sa ciwon kunya mhm. duka nan ake samu su kuma kwarin cuta nan yawa gare su mhm. me dan shi da ake cewa yaro wanga lokaci a ce yaro yayi majina ko na ciwon kunya eh ko yana da anjin a bari ne girji a rika zuwa ana kawo shi daga nan ne sai gani yan kwanakai kadan kwarin cutar ya shiga cikin eh, jini daga nan kuma sai ya zama ya zama sankarau amma <laughs> ina so dan dan tuna mutane ya ake gane ta sani ita sankarau cuta ce wadda take sa masassara da ciwon kai da amai da kaga yaro yanzu yana mahasala da ciwon kai da amai to a yi maza a kawo shi likita eh, saboda ka ita cewa cizon sauro ne ba mu cewa babu sauro yanzu amma yanzu da an gani yaro na mahasala da ciwon kai da to ciwon kai na mai tsanani to a gani yaro ya fara amai amai irin wannan wanda ake cewa yana kamar tsargiya kenan wanda da ka abin da ka yaro yana yana tararo shi kenan to a yi maza a zo likita saboda in ba a zo likita ba za a kai inda wuyan ke sankarewa to wannan a kai nan yaro yana iya higar ruwa tarin ɗaliban wata makaranta allo ne suka harbi da wannan cuta wadda kawo yanzu ta fantsama wasu sassa na jihar malam lawan alhaji jibo shine babban malamin wannan makaranta ya kuma shaida mana yadda tarin albajiransa suka harbu tunda yanzu nan akwai guda shida an auna an tabbatar da shi ne yanzu kwana uku yanzu an samu za a sallamu biyu yau su wannan almajirai daga masasa ke samu sai ciwon kai to daga nan ma ba a kai ka tana aka zo da wuri ba sai amai hmm. eh. ma ka asa likita ba na kawo shi ɗan na wajen na kici na shi fara kamuwa na kawo shi likita wannan tashar sarki aka mhm. kwani aka kwana daidai abu bai yi wannan ba to akwai ɗan ɗan uwa na sai ce to ba ba haka zai ba mata yi launi ba kalan mhm. muka je launi ba kalan aka auna sai aka ga a ah, aikon ɗan sankaro ne mhm. sai suka turo mana babban likita yanzu yau kwanan uku babban likita. Arafa ya kuma zanta da wasu daga cikin almajiran da suka kamu da wannan cuta ta sankarau. Masu ne na fara shi kenan. masu saraci ciwon kai yanan kawai shekaran jiya ne an yi da ba yawa ne sosai shi ɗan sankarau ne sauƙi ma'ida da ƙafawa ne suna fara mun ciwo sai masu sa ta kama daga nan ne kawai na aka likita Suleiman masasara daga masasara ce muka je a can likita muna muka kwana biyu muna zuwa can likita suna auna mu ko da aka auna mu kawai maka bar zuwan ta duk aka yi mata likita da aka yi mata likita ko da su ana su gani abin ga ni sai aka yi nan wajen da tunda ni lokacin da aka mana aiki ma ban san abin ga ni eh an yadda mu alhamdulillah galibi akan ga bullar wannan cuta ne a zafi lamarin da ya bayar da mamaki matuƙa game da bullarta a wannan lokaci sai dai masana a bangaren cutuka masu yaduwa irin madam abraman aisha na ganin sam babu abin mamaki a lamarin eh cutar sankarau gaskiya babu ma mamaki da ake ganin ta a cikin wannan yanayi na ɗari saboda kaga cuta ce da ke canzawa kamar yadda yanayi ke canzawa kuma cuta ce da ke yawo cikin gaggawa saboda tahiye-tahiyen da mutanen mu suke yi ta jirgi ko ta mota da sauran su cuta ce da ke bin iska cikin gaggawa kuma kaga a wannan lokaci yayin da nan Nijar ake da iska da sanyi wasu yankunan na duniya zafi ake nan kaga ai babu mamaki idan kuna ta na shekarun baya baya, ƙasar Saudiyya har hana wasu ƙasashe ziyartar arkin hajji ta yi saboda cutar sankara musamman Najeriya. Eh cutar ba wai yara ne kaɗai ba har da manya a irin wannan lokaci na sanyi idan kun ga yana da kyau mutane su ringa sa takunkumi ko babet in an ji masassara ko amai ko cutar gaɓoɓi kenan mutane a riƙa gaggautawa ana zuwa asibiti don a gano ko menene saboda kenan kaga wannan duk alamomi ne na sankarau. Tuni dai masu ruwa da tsaki a jihar maraɗi suka fara ɗaukar matakan dakile yaduwar wannan cuta ta sankarau cikin matakan kuwa har da hana 'yan uwa zuwa ganin ahalinsu da ke jinyar cutar dangane da wannan Dr. Halad ya mana ƙarin bayani. To wannan matsala ta eh, ciwon sankarau kamar da yadda na yi bara rasa ko lokaci mutane an rika dumin ana cewa da yana hala a shigo da yara cikin likita. Mhm. To bana ma sai mun koma ga haka nan mhm. kuma saboda wannan yaran nan kare su ne ake yi Allah ke karewa gaba daya su don a kare su da shigowa kuma ina so mutane su kiyaye in aka ce mutum sankarau ne ya kawo shi an ba shi gado to ai hakuri zawa ganin shi sankarau ne matsalar ta mana dauka ake dauka ake kina ina so yan uwa su gane da an fara cewa an fara samun sankarau cikin likita mutane su kiyaye babu dai kamar wancan gida da ake cewa gida na eh, cututtuka masu yaduwa maladi infectious kenan kidan da an ce an kai mutum can da an ce sankarau ne yan uwa a rika ko waya ko kuma a rika zo su ba su gadin wanda suke gadin yan malatin yan uwa ko ɗaya ko biyu wanda suke nan in yan uwa sun zo su gaida su rika hita kullum su gaida su ina jiki da jiki da sauki kawan ka a ce sai an shiga cikin ɗakunan inda yan mulatin suke ba mu fata da ita sangarau in ta yi kamari fa sai an so an killace su can wani bangare na ji nan mara da an sani da da kolara da sangarau in suka in suka kamari hidda ake kauye guda a ce a kai su can duka masu sangarau kuma su kolara ba a fata dai abin ya kai haka nan tunda a yanzu dai ba mu cewa an kai haka nan eh muna fata da yan uwa su gane eh, zuwa ganin mai ciwon sankarau gaskiya ba abu ne mai kyau ba babu dai kamar da yara ɗakin da aka sa su ba musa wasu wanda ba su da wannan ciwo mhm. ya amma cikin likita ne suke eh, wannan gida da ake cewa gida maladi infectious mm. cutuka masu yaduwa kenan mm. eh muna fata kuma Allah ya sa dai a ciwo kan abun kuma abin ya sauke su ma likitocin namu Allah ya sa mu hashe mu su ba ina so in ja hankalin su da yanzu masara ciwon kai da amai ba fali kaɗai za a rika tunawa a rika tunawa da sankarau dan da yawa ba su yi tunawa da shi sai abin ya kai wuya ya sankare ko kuma sai an kai an fara higar ruwa to kaga duka wannan abin da sankarau tana sa higar ruwa sankarau tana kama kowa <laughs> tana kama yara tana kama babba tunda yanzu da yaran da aka kawo wanda aka kawo daga shekara goma ne abin da ya sama har zuwa sha shida to kuma sankarau ita tana kama yara kankana wanda ba su kai shekara biyar tana iya kama su sai dai kamar na ce maka kwarin cutar ne da iri iri ne wurin yara kankana an yi samun wani kwarin cutar da ake shi mishi pneumococc eh, ko haemophilus influenza wajen manya ne ake ce shi wannan meningococc eh, meningitis mhm. eh, mhm. kenan shi ne kowa hisa ne eh, wajen manya ya yawa sai dai akwai sabi suna shigowa sabi suna shigowa kwalin cuta na sankarau kasam shi ma kwalin cuta kullum shi ma sauyawa yake mm. yara wanda aka alhamdulillah babu dai wanda ya rasu cikin su mm. ana musu magani sai a ce alhamdulillah yanzu haka dai hukumomin wannan kasa ta Sahel sun ware wani wuri a jihar Tamaradi don kwantarwa da kuma killace waɗanda suka harba da cutar ta sankarau karau da nufin dakile yaduwarta a wani yanayi da babu cikakkun alkalman waɗanda suka harbu kawujensu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Legi ya kwaɗai ce, ko baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kula masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su kai co a gaida likita bokan turai a da niyya sosai ta madalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya a madadin ko masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.